This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barkanku da sake kasancewa masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na dare. Yau talata sha 11 ga watan Yunin shekarar hudu Bayan labarin duniya za mu kawo muku wata tattaunawa akan mahimmancin tasirin aikin da wato yajin aikin da kungiyar kwadagon Najeriya take tafiya da zimmar nema wa 'yan ƙasa yancin su. bayan nan kuma za mu kawo muku shirin allah ɗaya gari banban wanda ramatu garba baba za ta gabatar zuwa can an jima kuma za mu buɗe muku layin waya ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku tambayar a yau ita ce shin yajin aikin da ƙungiyar kwadugun najeriya take tafiya zai kai ga cimma bukatunsu na mafi karancin albashi lambar wayar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada ku manta sai kun danna alamar plus kafin ku jero lambobin yanzu ga hafiz da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar shugaban kasar malawi ya ce mataimakin shugaban kasar solos chilima matarsa da wasu mutane takwas sun mutu a lokacin da jirgin ya hatsari a wani daji a ranar litinin a wani jawabi da ya yi wa kasar ta kafar talabijin a yau talata shugaban kasar malawi lazarus chakwira ya ce tawagar masu bincike da aikin ceto sun gano tarkacen jirgin da ke kusa da wani tsauni a dajin cikangawa na malawi ya ce babu wanda ya tsira shilima mai shekaru 51 da haihuwa a duniya da shi da sauran mutane suna cikin jirgin sojoji da ya tashi daga babban birnin kasar lingwe da misalin karfe tara da minti goma na safiyar jiya litinin da ya nufi birnin mazuzu da ke arewacin kasar lokacin da mummunan yanayi ya hana shi sauka a filin jirgin saman mazuzu an umarci jirgin ya koma babban birnin kasar jim kaɗan jirgin ya ɓata an samu hanta biden da laifi a kan dukkan laifuka guda uku da ake tuhumarsa da suka shafi sayan bindiga gerar revolver a 2018 lokacin da masu gabatar da kara suka ce ya yi a akan takardar sayan bindiga ta tilas inda ya ce baya amfani da kwayoyi ba bisa ka'ida ba masu taimakawa alkali yanke hukunci sun samu hunter biden da laifin yin karya ga wani dillali mai sayar da bindigogi wanda yake da lasisin tarayya na sai da bindiga inda ya yi da'awar karya akan takardar sayan bindiga inda ya ce baya amfani da kwayoyi kuma bai mallaki bindiga ba bisa ka'ida ba na tsawon kwanaki sha ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau talata cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada aniyarsa na tsagaita wuta mai matakai da dama a Gaza, kuma Hamas ce kaɗai har yanzu bata amince da shirin ba. Blinken ya shaida wa manema labarai a Tel Aviv cewa an samu ƙuri'a kowa banda ƙuri'a ɗaya kuma Hamas ce zai rage wa hamas ko za ta ci gaba da wannan shawara ko a'a bilinkin ya ce kwamitin tsaro na majalisar dinkin duniya ya amince da wani ƙudurin doka da amurka ta zartas na neman isra'ila da hamas su aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ya bayyana a fili kamar yadda zai iya zama abin da duniya ke nema bilinkin ya faɗa a yau talata cewa goyon bayan da aka samu alama ce mai ƙarfafa gwiwa amma ya ƙara da cewa abin da ya fi dacewa yanzu shine magana daga Gaza da kuma daga shugabancin Hamas a Gaza. Gaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya jaddada buƙatar samar da kariya ta sama da sake gina tsarin makamashin ƙasar. Yayin da yake magana jiya talata a wani taron sake gina ƙasar da Jamus ta karɓi bakunci. Zelensky ya ce dakarun Rasha sun kai hari kan kayayyakin makamashin Ukraine tare da kai hare-hare da jirgi mara matuki. da makamai masu linzami da suka lalata rabin karfin makamashin ukraine tun lokacin sanyin hunturu ya ce bayan shekaru biyu na yaƙi sojojin ukraine sun nuna kare kansu a fagen daga da kuma shiga tekun bahar al aswad zaliski ya ce babbar damar da rasha ke da ita akan ukraine ita ce fifiko a sararin sama makami mai linzami da ta'addancin bama-bamai ne ke taimakawa sojojin rasha su ci gaba da dannawa ta ƙasa makamin kariya ta sama shine amsa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya litinin sabon firaministan kasar haiti da aka zaba gary cornell ya sha alwashin gano waɗanda suka kashe jami'an 'yan sanda uku a kasar a jawabinsa na farko a hukumance ga al'ummar kasar bayan an sallame shi daga asibiti cornell ya yi magana game da sabon tashin hankali da ya sanadin mutuwar jami'an tsaro uku sannan ɗaya ya ɓace. Lokacin da gwamnati ta samu cikakken iko don ɗauki dukkan matakan da suka dace don nemo masu aikata laifuka duk inda suka ɓoye dole ne a kama su a yi musu shari'a tare da yanke musu hukunci kamar yadda doka ta tanada ranar lahadi ne aka sallami colonel daga wani asibiti da ke babban birnin kasar port au prince bayan shafe dare yana jinyar wata cuta da ba a bayyana ba A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kamar yadda mai yiwuwa ba za a rasa ji ba a farkon shirin a wani gutsire na tattaunawar da wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari ya yi da comrade ibrahim mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya a najeriya wanda suka sha gwagwarmaya da kungiyoyin nlc da tuc a baya comrade yahaya shu'aibu ungogo wanda ya wakilci magidanta da kuma barista amina umar hussein a game da batun mafi karancin albashi a najeriya wanda gwamnati da kungiyar kwadugo suke ci gaba da kai ruwa rana a kai mahmud ya fara da comrade ibrahim inda ya masa tambaya cewa me yasa kungiyar kwadugo take tafiya yajin aiki al'amura su gurgunce rayuwar 'yan ƙasa ta shiga garari amma kuma a cewa 'yan ƙasa ake nema wa 'yanci sai ya ce su kungiyar kwadago da inda suke dama bukatun ma'aikata suke karewa kare wannan 'yanci na ma'aikata da bukatunsu dole wani irin tsari ne kamar na mage da bera gwamnati kullum so take ta shaƙe wuyan ma'aikata shi kuma ma'aikaci so ike a bashi daidaito na abin da ike na aikinsa kuma kullum gwamnati in ka zo kana neman haƙƙinka particularly irin wannan na neman 'yancin daɗin albashi ko sassauta wani abu ba yadda za a yi gwamnati a lokaci guda ta ce gashi. Kana maganar ma'aikata amma wani lokacin sai mu ji kuna tsallakawa kuna cewa ai hatta 'yan kasar ma neman musa. Ma'aikaci yadda ka gan shi gaba ɗayan abin da yake da shi kasuwa yake zuwa. Idan ya zo kasuwa ko ai ya zo wajen jama'a. Ma'aikaci fa ba shi da ko kobo a sa. In ka ba shi sa yanzu kasuwa zai je kai shi. Ya ba mai shinkafa dama ya ci bashi ya ba mai ruwa ya ba mai sabulu ya ba mai man gyada haka kudin ma'aikaci. Da haka gwagwarmayar kai tsaye za a iya cewa ta shafi. Ai ta shafi kowa. Shi yasa sai ka ji waɗansu waɗanda ba aka ba su mummunar fahimta sai a ce ai ma'aikaci su su nawa ne a Najeriya. Sai a ce maka ai ba su kai kashi ɗaya ba. To idan ba su kai kashi ɗaya ba gwamnati ai ba za ta iya tafiya ba sai da su. Malami Haya Shu'aib ga shi comrade yana cewa gwagwarmayar nan da sunan ma'aikata ne amma abin da ya sa ku 'yan ƙasa kuke shigowa waɗanda ba ma'aikata ba saboda tasirin yadda shi ma'aikaci yake sarrafa abin da ake bashi a matsayin albashi irin waɗannan yajajen aiki tunda da sunan ku ake yi wani irin tasiri suke musamman mu ɗauki wanda aka yi baya bayan nan dai tana ƙasa tana dabo cewa an dakatar za a ci gaba da tattauna na tsan kwanaki biyar kana daga bisani kuma in an cimma matsaya shi kenan ko ba a cimma matsaya ba watakila za a ɗora ne daga inda aka tsaya wani irin tasiri yake ku a wurin ku magidanta musamman waɗanda ma'aikata ɗin ba misali in ka ɗau buɗaɗɗiyar fassara ta kwadago sai ka ga cewar mai sai da albasa ma ɗan kwadago ne mai tattasai ɗan kwadago ne gyartai ɗan kwadago ne so kowa da kowa wanda yake iya sarrafa wani abu ya siya ya siyar ko iya aikatar da wani abu ɗan kwadago ne wannan zancen cewar yan kwadago su kaɗan ne wannan magana ce kawai ta molanka da mutane suke sai dai kawai ya danganta ga irin tasiri da irin kuma hanyoyin da su kansu 'yan kwadugu suke bi wajen aiwatar da al'amuransu na ake samun matsala da mutane suka kasa fahimtar tsakanin kwadago mai ake kira organized labor in kaga kasa ta samu canji daga ƙungiyoyin ƙwadago waɗanda suka yarda da cewa za su ba da rayukansu saboda wannan ƙasar da wannan al'umma miwa ne najeriya abin da ya sa tasirin baya zama mai amfani ga al'ummar ƙasa saboda miwa ne ko matsaloli na rashawa da hanci da kuma a matsaloli namu ɗabi'u na al'ummar ƙasar na wanda ke dabebe kowane irin tsari to domin ya kamata a ce yaje-yajen aikin nan da aka yi an ga tasirinsa wajen ci gaban wasu abubuwa a ƙasar nan. Mahmud Ibrahim Kwari kenan a tattauna wasu da tawagarsa a kan yajin aikin da kungiyar kwadugon Najeriya take yi. a kan wannan batu ne za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku in an ɗan jima kaɗan yanzu ga shirinmu na gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari Madalla. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. To a farkon wannan shekarar ta 2024, Jamus ta sanar da sassauta hanyar samun aiki a cikin kasar bayan da ta bayar da damar samar da wani sabon tsari na samun takardar visa ga masu neman aikin yi daga kasashen duniya da ba sa cikin kungiyar tarayyar turai. To ga wasu matasan Najeriya da suka ce sun samu kai cikin yanayi na damuwa saboda halin matsin tattalin arziki a ƙasar faduwa ce ta zo musu daidai da zama. Ɗaya daga cikin ƙasashen da zan so na je a nahiyar turai su ne misali kasar Germany, kasar England inda dai ga ayyuka suna da wahalan samu na ci gaba da karatu ko masar ne na To babban canjin da yake sa har muka ji muna sha'awan mu matsa zuwa ƙasashen da suka ci gaba irin ƙasashen turai shine rashin samun ingantacciyar rayuwa sannan ga wahalhalu na rayuwa ga talauci ina fatan samu ingantaccen rayuwa gaskiya musamman samu aikin yi takamamme da kuma damar samun ilimi mai kyau mai kuma amfani musamman ma ingila gaskiya wani ina son in je ingila cikin shirin za a ji ƙarin bayani a game da wannan tsari da ma wasu shawarwari daga bakin wata malamar jami'a a game da matakan da suka dace a bi don zuwa neman ilimi mai zurfi a turai ba tare da an jefa rayuwa cikin haɗari ba sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramata garba baba. sunana muhammad muhammad ibrahim na yi karatun primary a yobe state a nan damaturu sannan kuma na yi karatun secondary school na a jihar kebbi bayan na kammala secondary din ne na tafi jami'ar bayero da ke kano na je na yi digiri a fannin jarida to bayan na kammala digiri ne dai haka na yi bautar ƙasa sannan na nake tunani watakila na ci gaba da karatu tunda dai ga ayyuka suna da wahalan samu na ci gaba da karatu ko masar ne ne amma kuma saboda matsaloli da ake fuskanta na tattalin arzikin ƙasa a najeriya hakan ya zamanto yana da matukar wahala kuma babbar barazana ga burin to wannan dalilin ne da shi yasa nake so na tafi kasashen turai in na samu dama to kamar muhammad mariya sha'ibu suleiman da sharif imam ahmad na daga cikin miliyoyin matasan najeriya da suka yi nasarar kammala karatun da giransu amma kuma ba tare da sun samu aikin yi ko ma jarin da za su kama sana'a ba. gaskiya ina <laughs> fuskantar matsaloli da yawa kamar kowane ɗan ƙasa da yake eh, fuskanta babban matsalolin da na fi fuskanta wanda na san kowa ma yana fuskanta ya haɗa da rashin aikin yi takamamme rashin tsaro ina fatan samu ingantaccen rayuwa gaskiya in samu aikin yi takamamme da kuma damar samun ilimi mai mai kyau mai kuma amfani wato idan na je kasar turai kenan musamman ma ingila gaskiya wani ina son je je ingila to babban canjin da yake sa har muka ji muna sha'awan mu matsa zuwa kasashen da suka ci gaba irin kasashen turai shine rashin samun ingantacciyar rayuwa rashin kwanciyar hankali kullum kana cikin ɗarɗar tsoro sannan ga wahalhalu na rayuwa ga talauci don haka irin wannan kowa ya san rayuwa a najeriya kai ana yin ta ne cikin hakuri da maneji amma ba ana samun yadda ake so ba ne a yayin da matasa da dama ke yunkurin tserewa talauci da maraɗaɗin halin da ake ciki a najeriya da dama dai na fadawa hannun 'yan damfara inda ake yin bi babu don haka ne dr umma aliyu musa malama a jami'ar hamburg da ke jamus ta ba da wasu shawarwari bisa wasu tsare-tsare da take ganin za su amfani masu burin zuwa jamus karatu ga dukkan masu son zuwa jamus akwai abu ɗaya mai muhimmanci da ya kamata su sani na farko dai mutum zai tanadi kuɗi wato wajen euro dubu goma sha biyu wanda daga bankinsa na najeriya zai turo zuwa banki a nan jamus yadda akan yi shine mutum zai duba intanet ne wato ya sami banki a wannan kuma idan wato mutum ya kammala haɗa kayakinsa ne ya samu aka amince masa ya zo to idan zai kafin ya je neman biza dole ne sai ya tabbatar ya yi alaka da banki na nan jamus sun turo masa takardu ya cike ya tura wannan kuɗi ta banki da ke najeriya a dunkule wannan euro dubu goma sha biyu ba wai za a rike ba ne a matsayin kuɗin makaranta abinda za a yi amfani da shi wato idan ɗalibi ko ɗaliba idan ya shigo cikin jamus ita wannan banki za ta sake masa wannan kuɗi fatan anan nan ne wato wannan kuɗi ya kai wa mutum har zuwa shekara guda a ciki ne kowane wata mutum zai tsakuri kuɗin da zai biya kuɗin haya kudin inshora na lafiya kudin safara na kaiwa da kawowa zirga-zirga a na hanya ta kudin abin hawa sannan kuma da dan abin da zai na ci to ana so a samu cewa wannan kudi ya zama zamana cewa har shekara guda ba sai ya yi karatu cikin matsi ba da dan kuma kudin makaranta in ya taso da mutum zai biya to wannan kudi idan ya kare idan mutum nan da shekara ɗaya ne ana fatan ɗalibi zai iya samun ƙara wasu kudaden da zai sa a ƙara masa bizan da zai ci gaba da zama a ƙasa to sannan kuma a cikin idan har dai ɗalibi ya dace yancin da aka bashi na zama a ƙasa wato katinsa akwai yadda zai nuna cewa zai dan iya yin wasu ayyuka kaɗan in ya samu na yadda zai samu ƙarin kuɗi da zai ƙara tallafawa kansa. sunana salim abubakar abacha mazauni ne a birnin manchester da take kasar burtaniya kuma ni ne amir din nigerian muslim forum uk cibiyar manchester salim a nashi bangaren da ke karatun da giransa na uku a ingila ya ce duk da cewa akwai wasu manyan kalubale da ake cin karo da su sai dai yana da kyau matasan da ke da burin zuwa birtaniya ko ma sauran kasashen turai don neman ilimin su yi nazari don ganin sun cimma burinsu. akwai hanyoyi guda shida a dokance da mutum zai iya ƙaura daga najeriya ya zo shi ya zanna a burtaniya a cikinsu akwai neman visa ta aiki a visa na ɗalibi visa na asali da visa na iyali da visa wanda mutum zai sa zai saka hannun jari kuma visa ta talent ta duniya da aka sani da global talent kenan mutum yana son ƙarin bayani zai iya zuwa sashi ɗin a gwamnati na www.gov.uk shine www.gov.uk banda haka duk da wannan abubuwa masu kyau da birtaniya take da shi akwai kalubale kamar bukatan visa da kanta ma wani kalubale ce ga mutumin da zai kawo takardu da ake nema da kudaden da za a biya kafin a samu wannan visa akwai kuma tsadar rayuwa kamar da aka yanzu mutane suke ji da shi a najeriya a nan ma akwai tsadar rayuwa To kamar yadda aka ji ne a shimfiɗar shirin a ƙoƙarinta na son magance matsalar ƙarancin ma'aikata da kamfanonin Jamus ke fuskanta ya sa ta samar da tsarin da aka yi wa lakani da cansan kata wato tsarin da zai baiwa mai sha'awar neman aiki a kasar damar neman takardar biza don shiga kasar ya nemi aikin yi kwarewa a harshen jamusanci ko ingilishi da shaidar karatun digiri ko kuma kwarewa a fannin da mutum ke fatan yin aikin na daga cikin abubuwan da ake bukata ga duk wanda ke son gwada sa'arsa To da haka ne za mu yi sallama da ku a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. To an gaishe ki Ramatu mutan Turai. Muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan tambayar mu na yau. Shin yajin aikin da kungiyar kwadugo take tafiya ce hanya mafi dacewa don shawo kan matsalar karancin albashi a Najeriya? lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili Opa. Toma da lamun samu wani akan layi daga jihar Neja wake magana magana da Muhammad Danjuma ne daga nan garin kamfanin Bobi da ke karamar hukumar Mariga da ta meja. To Malam juma ka ji tambayar tamu ta yau menene ra'ayinka? yake ban ji cikakken tambayar da kuka yi ba yau. Shin yajin aikin da kungiyar kwadugo take tafiya ce hanya mafi dacewa don shawo eh, matsalar mafi karancin albashi a Najeriya? to gaskiya shawarar da zan ba kungiyar kwadugo a nan shine da Allah da annabi ta dibi girma Allah ta yi hakuri da dubu ɗarin nan da aka ce a karɓi dubu ɗarin nan su kuma gwamnoni ji tsoron Allah saboda akwai kuɗaɗe linkin da aka tura masu a matsayin kasafin kuɗaɗen kananan hukumomi. Ai dubu sittin da biyu aka tsaya. Kana kan layi mana dan jima? tom To mun gode da wannan shawara ta kama da dan juma daga Niger kuma za mu nufi jihar Sokoto wake kan layi daga jihar Sokoto. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana dan da Wa alaikum Ina Sokoto Nigeria. To Malam Garba kaji maudu'in namu na yau. Eh, na ji maudu'i gaskiya mu fatan mu je a kai karshe da wannan kuce kuce da ake tsakanin kungiyar kwadago da a gwamnati to kuna ra'ayinka kana gani yajin aikin shine hanya mafi dacewa na shawo kan matsalar ko kuma akwai wata hanya daban da za a iya bi don shawo kan matsalar a to gaskiya hanyar yajin aiki ba ita ce maslaha ba mm. abinda dai muke wata ita dai gwamnati ba ta yajin aiki ba ƙara wa ma'aikata albashi yadda muka duba gaskiya ma'aikata suna cikin halin karkanikin na halin maki da ake ciki kuma duk irin abubuwan da to mun gode sosai malam garba da wannan gudunmawa da ka bayar daga jihar sokoto kuma za mu nufi jihar adamawa to alama dai na nuni da cewa layin nan ta katse ya katse har yanzu dai kofar a buɗe take ku kira ku bayyana ra'ayoyinku yanzu kuma za mu nufi jihar nasarawa wake kan layi. Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Magana garba sale ne rediyo da karamar hukumar da ma'anar kan sarawa. To, filin naka ne. To, alhamdulillah ni a ra'ayina dai ina ganin yajin aiki ba shine mafita ba. A ganin mafita shine zai kyau a ce tsakanin kungiyar kodago da gwamnati sun zauna sun sasanta kuma a samu kwararru masana harkokin gudanar da al'amuran mulki da gudanar da biyan ma'aikata amma mu talakawa a wannan yajin aikin abin da zai kawo mana shine na farko dai mu talaka ba wani albashin da da shi sana'o'in mu sun tsaya ainihin talaka ma gona baya zuwa saboda talauci gashi komai ya yi tsada baka da abin da zaka sayar sun tafi yajin aikin kuma to kusan kamar komai ya tsaya mana cikin mu da iyalanmu hmm. ba abin da za mu samu mu ci amma gaskiya muna fata za su zauna su shakanta a tsakanin su a samu mafita yajin aikin ya taba mu kwarai da gaske yana ne da fatan gwamnatin da su za su zauna su sasanta amma yajin aikin bai dace ba. To mun gode sosai Malam Garba da wannan gudunmawa taka daga jihar Nasarawa kuma za mu nufi jamhuriyar Nijar wake kan layi daga Nijar. To daga jamhuriyar Nijar kuna tare da wani babban mai sauraron ku Afirka ko anguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar. To lalle ni eh, ra'ayina da zan bada shine yajin aikin nan ba ita ce hanya ma alawa wadda ya kamata abi in ana so a ciwo kan matsalar wannan eh, abin abin da ya kamata a tsaya a sasanta fi sabilillahi kuma ma'aikata a kara musu albashi duk wanga lokaci da ake cike na tsadar rayuwa ga sallah ya kamata a tausaya matsalar talaka shine a zamana a yi shawara in ina ne matsala take a samu gyara shine Allah da ya tabbatar muna da alheri shine tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadugo a zamana a sasanta. To mun gode sosai Malam Abdu Fasko. Daga jamhuriyar Nijar kuma za mu koma jihar Taraba wake kan layi daga Taraba. Kuna tare da Yusuf Tela mai wula karamar kuma bali a jihar Taraba. Masha Allah to kaji maudu'in namu na yau. na ji ku hakika ne gaskiya muna ba da shawara ga ma'aikatan kwadago yadda suke yajin aiki ne suna kokari kwato hakkin ma'aikata ne no a yanzu hakan na ma'aikata komai rayuwa ya yi tsada in ba ta hannun yajin aikin nan ba za a samu biyan bukata ba da fatan za a fita shi lafiya yusuf tela mai wakar kuma bali ja to godiya muke malam yusuf daga daraba kuma za mu tafi ah, kaduna a samunaka wake kan waya daga layi daga samunaka kina magana da Adnan dan baiwa samuna karamar hukumar Lere. To Adnan ka ji maudu'in namu na yau menene ra'ayinka? Wato ra'ayi na shi ne wani lokaci gwamnatin Najeriya ta fi gane wannan turanci na yajin aiki. Hmm. Amma dai shi dai yajin aikin yana dakatar da wasu abubuwa na talakawan kasa hmm. yana dan cutar da wasu. Amma to da alamu layin adnan ya katse kuma wannan shine kira wanda za mu iya daga na karshe a yau sai kuma gobe idan allah ya ba mu iko mu sake ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku madala yanzu kuma ga hafiz ya sake dawowa da labarai a takaice kafin mu yi sallama shugaban kasar malawi ya ce mataimakin shugaban kasar solos chilima matarsa da wasu mutane takwas sun mutu a lokacin da jirgin su ya hatsari a wani daji a ranar litinin a wani jawabi da ya yi wa kasar ta kafar talabijin a yau talata shugaban kasar malawi lazarus chakwira ya ce tawagar masu bincike da aikin ceto sun gano tarkacen jirgin da ke kusa da wani tsauni a dajin chikangawa na malawi ya ce babu wanda ya tsira An samu Hunter Biden da laifi a kan dukkan laifuka guda uku da ake tuhumarsa da suka shafi sayan bindiga gerar revolver a 2018 lokacin da masu gabatar da kara suka ce ya yi karya a kan takardar sayan bindiga ta tilas inda ya ce baya amfani da kwayoyi ba bisa ka'ida ba. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun samu Hunter Biden da laifin yin karya ga wani dillali mai sayar da bindigogi wanda yake da lasisin tarayya na sai da bindiga. inda ya yi da da'awar karya kan takardar sayan bindiga. To masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkara shirin namu na daren yau kuma na karshe a yinin yau. Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan Allah ya mana aran rai domin sauraron wasu abokan aikinmu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma mu na wannan dare, Mr. Chan. ni aisha mu'azu nake muku fatar ku huta lafiya kuma kwana lafiya asibahi ta gari.